Imam Jafar alaihi salam yana cewa masoyan mu sun kashi kashi uku. Akwai waɗanda suke sama domin jiran ƙa'in mahdi alaihi salam domin su sami rabonsu na duniya idan ya zo. Suka ce ku kiyaye zancen mu amma su suka tauye ayyukan mu To da sannan Allah subhanahu wata'ala zai shigar da su wuta. Akwai waɗanda suke son mu kuma suka ji zantukan mu kuma ba su tauye game da ayyukanmu ba sai dai sun yi hakan ne domin su ci abinci daga hannun mutane irin waɗannan da sannu Allah zai cika cikunansu da wuta kuma zai sallaɗa musu yunwa da ƙishin ruwa akwai kuma waɗanda suka so mu kuma suka kiyaye zantukanmu kuma suka yi biyayya ga umarninmu ba su saba ayyukanmu ba to irin waɗannan masoya ne daga gare mu To irin waɗannan masoyan daga gare mu suke mu ma daga gare su muke. To muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin masoyan ahlul baiti na haƙiƙa wanda za mu kasance daga gare su muke kuma su ma daga gare mu suke. Wa ala Muhammad wa ali Muhammad.